الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد خير الأنام والآل والصحاب أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته منا godiya الله سبحانه وتعالى wa ikon dawa ci gaba da karatunmu a cikin riyadu salihin eh, alhamdulillah muna dai cikin babin zakka kuma eh, yau juma'a 21 ga watan rajab hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana da 1445 wanda ya daidai ga da ya daidai da biyu ga watan fabra'ir miladiya tana da 2024 insha Allah za mu tashi inda malam yake cewa wato akan hadisi na shidda inda malam ya kawo mana wannan hadisi wa an abi ayyub radiyallahu an an samu wannan hadisi daga abu ayyub Allah ya kara masa yadda anna rajulan kalalin nabi sallallahu alaihi wa cewa lalle wani mutum ya ce ma annabi sallallahu alaihi wa sallam akhbirni bi amalin yudkhiluni aljanna ka bani labari dangane da wani aiki da zai shigar da ni aljanna ƙal wato sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ta'budullaha wa la tushriku bihi shay'a ka bauta ma Allah kuma ba za ka tara wani ba tare da shi wa tuqimus salata kuma ka tsaye da sallah wa tu'tiz zakata kuma za ka ba da zakka wata silin rahim kuma za ka sada zumunci muttafaqun alaihi wannan hadisi imamul bukhari da muslim suka rawaito shi to abin lura shi ne cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani wanda ya zo ya yi mashi wata tambaya yana ba shi ansa ne gwargwadon yadda ya fahimci bukatar wannan mutum wato ba zai faɗa masa wani abin da yake ya yi sama da hankalinsa ba kuma kullum yana gargaɗi kar ku yi wa mutane bayani ko wa'azi da abin da ya fi ƙarfin hankalinsu zo da haka kullum yana lura da wannan to a wannan hadisi kamar yadda aka gani da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ta abdullah za ka bauta ma Allah wala shirik bihi shai'a kuma ba za ka tara wani ba tare da shi ga wannan magana ce dunkulalla da za a warware ta a warware ta sai a ga cewa wato ta kunshi komi na rayuwar wannan mutum da ake bai ma'ansa don aka ce a bauta ma Allah to menene mutum zai yi ya ce shi kenan ya gama bauta ma Allah menene zai yi in ya je yana sallah kenan sai ce ya gama bauta ma Allah kuma idan ya je yana ba da zakka ko yana azumi ko ya je aikin hajji kenan zai ce ya gama bauta ma Allah to abin ba haka ne bauta ma Allah dunkulallen magana ne shi wannan wanda ake ma magana in ma a ran nan ya shiga musulunci to tun daga ran da ya shiga musuluncin nan an dinga ya mishi bayanin wannan ma bautan Allah ne wannan ma bautan Allah ne wannan ma bautan Allah ne har ya fahimci faɗin wannan magana na ce aka bauta ma Allah tunda shi Allah maɗaukakin sarki shi bai kama duniya don mai wani abu ba kwata-kwata sai face saboda bauta mashi ta saboda haka fahimtar menene bautar Allah wato tana da muhimmanci kwarai da gaske kuma magana ta biyu ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wala tushrik bihi shay'a kuma karka tara wani abu tare da shi shi Allah madaukakin sarki wannan kuma yana nuna mana cewa shi a rayuwar mutum ba fawai za ka bauta ma Allah kuma sannan ka bauta ma wani abu ba ba zai yi fa dole in za a bauta ma Allah shikenan a tsaya a kan duk rayuwar za ta tafi akan bautar Allah ne ba za a tara wani tare da Allah don kana don shi mutum yana iya ya zo ya bauta ma wani tare da Allah ɗin wannan ko shine shirka ya bauta ma wani tare da Allah ɗin to wannan shine shirka kuma abin da ba a yadda ba kenan kamar mutum ne yana bauta ma Allah kuma yana bauta ma dukiya to shirka ta samu in ka yarda za ka bauta ma Allah babu zancen bauta ma dukiya kuma babu shi to amma mutane suna ganin zai yi ka bauta ma Allah kuma ka bauta ma dukiya to ba zai yi ba wannan shirka ce sannan wato in ka wato wannan shine zai tsaye da mutum akan tauhidi sannan wato qimu salata kuma ka tsaye da sallah wato utiz zakata kuma ka bada zakka to ainihin wayannan duka suna ginuwa ne akan tauhidi din can to muhalli shaida abin da ya sa mala wannan hadisi dai shine wannan wato utiz zakka kuma ka bada zakka wannan yana nuna matsayin zakka a addinin musulunci wa tasilur rahim kuma ka sada zumunci wayancan an yi mana magana akan abin da yake na aƙida shine ta abdullahi wala tushir bihi a wannan magana ce ta aƙida abin da ya kamata mu ba da gaskiya kenan a cikin rayuwarmu cewa duk wani al'amari na rayuwarmu zai tafi ne akan gadan bautar Allah sannan muna son kuma mu wasu ayyuka waɗanda yake da su ne ake samun kusanci zuwa ga Allah a kuma samu yarda shi to annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana aiki daga cikin ayyuka na abinda ake ce da su al-ibadat a istilahin malamai akwai bambanci tsakanin al'ibada da al'ibadat to su tsaye da sallah da ba da zaka sun shiga cikin al'ibadat ne abubuwa ne wanda yake wato inda Allah bai faɗe su ba da ba shi ɗan adam ba zai taɓa sanin su ba kuma ba zai taɓa tsara irin su ba wanda yake ana yin su don neman kusanci da Allah to wayannan abubuwa guda biyu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata ɗaya abu ne wanda yake ake yin shi da jiki ɗaya kuma abu ne da ake yin shi da dukiya wannan yana nuna mana irin yadda neman kusanci zuwa ga Allah maɗaukakin sarki yake ƙunshe da abubuwan nan guda biyu ka yi abu da jikinka don neman kusanci zuwa ga Allah kuma ka yi abu da dukiyarka don neman kusanci zuwa ga Allah to idan mutum ana maganar sallah da su zakka to sai ya mance da mu'amala tsakaninsa musamman tsakaninsa da mutane to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa tasilur rahim kuma ka sada zumunci shi ma sada zumuncin nan abu ne mai faɗi amma musamman abin da yake ya shafi zumunci na jini shine akan gaba malamai suna ce akwai zumunci na musulunci amma zumunci in aka ce eh, abin nan tasilur rahim babban abin da ake so a mai da hankali a kai shi ne abin da ya shafi zumunci na jini wanda kuma an yi mana bayani akan yadda shi zumuncin nan zai zo ranar tashin kyama gaban Allah ya ce ma Allah maɗaukakin sarki duk wanda ya yanke ni ya Allah yau kai ma ka yanke shi ta so da haka ba ƙaramin abu ba ne shi ma don saboda sai mutum ya je na ta yin sauran ayyuka eh, na wanda yake bauta ce ga Allah ya mance da cewa shi silatun rahim sada zumunci shi ma yana daga cikin manyan ayyukan ibada wani hadisi imamul buhari da musulun suka ruwaito shi ya tabbatar mana da matsayin zakka a cikin musulunci wani abu hurairata radiyallahu an an samu wani hadisi kuma daga abu hurairar Allah ya kara masa yadda anna a arabiyan a tannabiya sallallahu alaihi wasallam cewa wani mutum balaraban kawai ne ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi sai ya ce ya rasulullah ya manzo Allah dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltu aljanna ka shiryar da ni bisa ga wani aiki wanda idan na aikata shi zan shiga aljanna to kun ga wannan ya yi kama da shi ma wancan da muka karanta ko shi ma a gaya mashi da a takaice abinda in ya zai shiga aljanna ƙal sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ta abudullah wala tushrik bihi shay'a ka bauta ma Allah karka tara wani abu tare da shi wato qimus salah wato utuz zakatul mafruḍa kuma ka tsaya da sallah kuma ka bada zakka da aka farlanta wata sumu ramadan kuma ka azumci azumin watan ramadan shi nan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kyale shi da shi qala shi ko mutumin sai ya ce wallazi nafsi bi yadihi na rantsa da wannan da raina ke hannunsa la azidu ala hada ba zan dada ba akan wannan ma walla to da ya juya qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace mishi man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahli aljanna falyanzur ila hadha duk wanda yake zai yake sha'awar ya ga wani mutum daga cikin mutanen aljanna to ya dubi wannan mutum ina fata an gane to wannan hadisi muttafaqun alai wato imam Buhari da imam muslim wato su sun ruwaito wannan hadisi har ila yau mutum zai ce a shi kenan idan na yi wannan eh, abin nan eh, na bauta ma Allah kuma ban tara wani tare da Allah ba kuma na tsaye da sallah na ba da zakka na yi azumin watan ramadan shi kenan sai in shiga aljanna in na ce ba zan kara akan wannan ba sai in shiga aljanna sai mutum ya yi ya rika tunanin wannan eh za ka shiga aljanna <laughs> amma ina gizon ke saƙa an an san inda gizon ke saƙa eh ina maganar take tana can maganar ta farko ta abudullah ɗin ka bauta ma Allah shi bautar Allah abu ne mai faɗi amma mutum abin nan inda wannan mutum zai zo ya ce ni abin nan na ya rasulullah na zo na ga na ce maka ka gaya min abu a taƙaice wanda idan na zan shiga aljanna ka gaya min to kuma ga wasu sun zo sun ce abin ba zan yi zina ba sun ce ba zan sha giya ba sun ce ba zan yi kaza ba ba zan yi kaza ba to wannan ko ba sa cikin abin da ka gaya to me za a ce mashi sai a ce yana ciki ina fata an gane yana ciki ai suna daga cikin shine abin da na fara gaya maka an da Allah ka bauta ma Allah yana daga ciki ai barin wannan yana daga cikin bautar Allah saboda haka daga nan kuma ba abin da mutum zai kawo a cikin rayuwarsa face an tabbatar masa yana da kaza din ne yana daga cikin bautar Allah babu shi hmm. tunda eh, a hankali a hankali ne za a yi wa mutum bayani shi yasa abin nan kullum ina tunawa abin nan eh, allah ya ji kansa eh, mara abokan gumi eh, abin nan ya taɓa ba faɗin wani labari ya ce wani abu ya sa abin nan ya yi baƙin ciki wani mutum ya zo ya ce mashi zai musulunta sai aka laƙana masa abin nan eh, kalmar shahada to sai ya ce to ina labarin ina maganar shan giya sai ce ah, ai daga yau ba kai ba zancen shan giya sai ce to ba zan iya ba ya ce wannan abu ya yi mashi <laughs> bakin ciki ansan da ya bashi da bai kamata ya bashi wannan ansan ina fata an gane ba wai don shi kenan za a halatta mishi ba amma dai za a kyale shi a hankali ya fahimci cewa wannan din ma yana daga cikin abin nan da saboda haka wato wannan da aka dunkula mashi aka gaya mashi ba wai ƙarshen maganar ba kenan amma a hankali ne za a warware mashi bautar Allah ba irin waɗannan mutane mutanen da suka jima ma suna cikin musulunci kuma suke sun yi karatu ma da yawa wasu za ka gaba su fahimci cewa babu wani al'amari na rayuwa da ba zai shiga ƙarƙashin ko dai bautar Allah ne ko ba bautar Allah ba babu wani abu a cikin rayuwa da yake haka da saboda haka wato abu ne wanda yake ya kamata a abin nan dole komai yana da muhalli a cikin bauta ko da ce maka aka yi abu kaza mubahi ne in aka ce abu kaza mubahi ne wato in yi, wato abin nan babu lada in ka ƙi kuma babu zunubi kun ga wannan mubahi ne saboda haka an bar maka to ai shi ma yana daga cikin abu na bautar Allah da ka tsaya ka binciki cewa shi abu kazan nan da kake so ka yi ne matsayin shi aka ce maka mubahi ne to sai kai zaɓin da za ka yi a ciki ko ka yi ko ka kamari don amma akan cewa kai kasan baka saba ma Allah ba to saboda haka a ce mutum shi duk rayuwarsa ya gina ta a akan cashi bayya so ya saba ma Allah ne saboda haka kan komi zai tambaya a yi mashi bayani in an ce wannan zai saba ma Allah ya bari in kuma aka ce in aka ce mashi wannan kuma zai jawo maka samun lada ko zai ja maka kusanci zuwa ga Allah kuma ya rungumi abin to idan mutum ya gina rayuwarsa akan haka shi ne bautar Allah saboda haka bambancin mu da mu da wanda ba musulmi ba za mu iya yin abu iri ɗaya amma mu saboda mun gina shi a kan aƙidar mu ta musulunci na ainihin bautar Allah shi kuwa kawai ya yi ne don ganin dama matsayin aikin namu sai ya zama daban saboda aka bai kamata mu a matsayin mu na musulmi ya zama muna jin kamar muna da lafin kawai shi nan mai abin da muka gadawa mu ba haka ba ne in haka ne ai ba bambancin wato addinin namu da sauran addinai mu komi yana da abin nan wani sai ya ce ta wannan wani irin rayuwa ce a ce komi sai ka tambaya eh, rayuwar da muka yi imani muka yadda mu yi kenan rayuwar bautar Allah gaba kiɗayen rayuwar mu don mun yi imani Allah bai halitta mu ba sai don haka to sai hadisi na gaba da zamu karanta kuma wanda insha Allah akai zamu tsaya wa an Jabir bin Abdullah radiyallahu an wato daga Jabir dan Abdullah Allah ya kara masa yadda ya ce bai'atun nabiy sallallahu alaihi wa wasallam nayi mubaya'a ga annabi sallallahu alaihi wa wasallam ala iqamis sala bisa ga tsaye da sallah wa ita'iz zakka da bada zakka wa nushi li kulli da yin nasiha ga dukkan wani musulmi to shi al'amarin nasiha bisa ga wato dukkan musulmi wato duk da yake a cikin wannan littafi an yi mana malam ya kawo mana babi sukutum akan nasiha to amma a takaice shi musulmi dan uwanka idan ka ga wani abu na shirya gare shi wanda shi ba a kai yake ba wato ka yi mashi nasiha wato ka ja hankalinsa saboda ya dawo ya zauna akan abin da yake shirya in na ya aikata ne ka yi mashi nasiha ya aikata in na ya bari ne ka yi mashi nasiha ya bari duk abin da zai zama alkhairi gare shi ko a duniyarsa ko a lahirarsa ya zama za ka iya jan hankalinsa zuwa gare shi abinda zai cuce shi kuma ko a duniya sa ko a lahirarsa ka zama za ka yi ƙoƙarin ka kore shi daga gare shi wannan a takaice shi ne nasihar da ake so wato ga musulmi da fatan allah ya shirya da mu kuma ya shirya mana da zuriyar duka baki ɗaya allah sa a ko da yaushe sha'awar ta zama cikin abin da allah yake so ne kuma yadda da shi allah sa a ko da yaushe kuma Eh, mu riƙa ƙi da ƙyaman duk abin da Allah baya so kuma bai yarda da shi ba Allah ka tabbatar da mu bisa ga tabarikin ka mai ƙaƙƙe madaidaici assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh na na madadin gida kake mm maganar idan mutum ya yi abin da ya saba wato abin da Allah ya ce a yi to yin ba da hukunci akan irin wani yana da yana da wuya amma idan aka dawo kan cewa mutum ya bi ka'idar misali ai kaga idan mutum ya bi ka'idar sai dai ya sayi gidan in ya so daga baya sai da gidan in mutum ya bi ka'ida haka zai kasance to a taƙaice dai shi ana fidda zakka ne kan abin da ya shigo mallakarka kuma kana iya sarrafar da shi shi ake tabbata akan wato abin nan zakka amma abin da yake kawai alkawari ne bai shigo hannunka ba ba a maganar zakka kan shi don ba tabbas shi ah, watakila yanzu zamani ya canza amma mu mun san lokacin da aka yi a baya wanda yake shagabannin ma'aikatu wato an tafi a kan cewa idan mutum ya yi shekara kaza yana aiki ga gratuity ɗin shi da za a bashi kuma ga fansho da za a bashi to gratuitin nan kaga za a ɗauka kamar wani ajiya ne aka yi mata to amma mun san an yi lokacin da mutane za su gama aiki a nemi gratuitin nan a rasa saboda wani ya kashe kuɗin sau haka kaga wannan abu gaskiyan al'amari shine alkawari ne wanda ana iya cika shi kuma ana iya kasa cika shi to shari'a ba za ta aiki a kan cewa wannan dukiyarka ba ce sai ta shiga hannunka kuma ta shiga hannunka sai ta kai nisabi in ta kai nisabi sai ta shekara ina fata an gane eh. wallahu alam da sunan cewa Aishi shi da na ce na yarda ai ba mahaukaci ba ne ya san wannan kudin bai isa ya biya kudin wahalata ba saboda haka daidai ne in cire nima daga cikin abin da fi abin nan to shi kenan sai shari'a ta yarda da shi ko da abin da yake faɗa gaskiya ne ce abin da ka biya shi bai daidai da abin da ya kamata ka biya shi ba ina ba ta an gane amma tun da ya yarda to dole kowa ya tsaya akan sharaɗin da aka yi amma ya zo ya sakuci wani abu daga cikin dukiyarka da sunan wai ai kai ya kamata ka yi amfani da hankalinka kasancewa abinda ka ce za ka bashi nan ai ya yi kaɗan to wannan shari'a ba za ta yi da wannan ina fata an gari to shari'a ba ta son yaudara tun farko sanda aka yarjejena da kai ka ce a kai ma ka san ya za ka ce kaza za ka bani ai abu ka zan nan ba to amma yanzu shi yasa yanzu ko a ayyuka da za a gani na hukuma ko ma na kamfanoni ma za ka ga mutane an ce musu ga albashinsu sai su yadda amma su ba albashin suke tunani ba wasu abubuwa da za a damƙa musu na amana sai cuta a ciki so suna ganin wannan ya fi albashin saboda haka dalilin da ya sa suka yadda suka karba aikin ba wai don wannan albashi da aka yarjejeniya ba sai don cutar da za su yi wanda yanzu an canza mata suna kamar yadda banu isra'ila suka yi a zamaninsu an canza mata suna wurin da za ka iya yin haka sai a ce ai wurin akwai alkhairi to dama banu isra'ila ba su tashi lalacewa ba sai da suka dinga caccanza abubuwa waɗanda suke na haram suna sa mashi suna alkhairi da haka suka lalace eh? da na me kawai ita da ba za ka ce dole ne aikin aikin tun san da za ka yi aikin an tsara kuma haka aka tsara ta gashe albashinka kaza a eh, amma za mu rika cire kaza kai ka yadda ka karba aikin a haka yana fata an gane da tun da farko sai ka ce kun ga ku duk ma'aikacin da kuka ɗauka ko ka ce ga albayan sai ku rika cire mishi kaza eh to ni fa ba zan yarda da wannan ba sai a yarjejena da kai akan haka amma idan suka ce a mu da yanzu za ka karɓi aikin mutu dole sai an yi haka ka ɗan waiga ka ɗan waiga kace to na yadda shi nan magana ta kare hmm. hmm. eh, in shi kuma shi ɗaya gefen ya ce shi ma ya yarda da abin da ka gita masu ka sharaɗin ya ce ya yarda shi ke nan ai dama shi ne a lashe shi faɗa kai ka gifta sharaɗinka ne shi ma ya gifta sharaɗinsa har ku samu matsaya wanda za dukan kowane gefe ya yarda <laughs> wa eh kan na to ban gane ba to gida ya ba 'yan uwansa mai kyauta ko zakka uh-huh. eh. uh-huh. wahalar da yake eh. in abin da ya dame shi wahalar da yake na kawa ya ce wa kowa ina da masara na ba ku zakka ku je gona ku ɗauko ba za ka ce musu abin nan ka ce musu ka fito iri-iri ka gaya musu ga na yi masara Allah kuma ya ce in fidda zakka na fidda zakka kuma na baku amma ba zan ɗauko muku ba ba zan kashe kuɗi na ɗauko muku ba duk wanda yake so ya je gona nuna mashi zarkar shi ya ɗauka to an ji tambayar wai za ka iya cewa duk wanda zai sayar ya kamun a saya ai ba ma zaka ba kowace irin sadaka ba a yadda idan ka bayar da ita ta dawo maka ba ta kowace hanya Kana fata an gane ba a yadda ta dawo maka ba ta kowace hanya ko ta wace hanya inda ya kasan ita ce ina fata an gaji don annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifanta ta da wanda zai yi amai ya zo ya lashe wa alaikum salam Thank you. Zaka ta tsaba kamar eh na to a'a sai dai idan masu zakan da za a bawa ne suka ce a yi musu haka sai a yi musu ah, yanzu kamar abin nan kai kana nan wani saboda wani dalili ya sa shi yana kano kai kuma kaga daman kana ganin ya dace ka bashi zaka don saboda maza Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa zakka wato ko kuma kowace sadaka ma idan kai wato ka bai ma wanda yake abokin zumunci to zakka ce kuma sada zumunci ce silatul rahim ne ta saboda haka sai ka baiwa mutum zakan kace ga shi sai ce ayyawani yaushe zan je har wuri ka za a ɗauko wannan abin nan wannan hatsi sai damun ka tura mun kudin sai ka sai ka tura mashi ba ka ji abin da na ce ko ta wace hanya bai halatta ya da maka ba eh ko da a gabanka ko da a gabanka bayanka abin nan ya ce yana neman mai saya to kai baka ciki sai dai ya samu duk wanda zai saya ya saya an fahimta sai dai kana ji kana gani kai ma kana son inda sayarwa zai a sayar maka amma ba ka da iko kai ka saya sai dai wani ya zo ya saya amma ba kai ba so alhamdulillah